هنيئا لإبراحيم ملاها هلاله للناظرين جماله madadin shugaban kungiyar jam'iyyatu ansaruddin attijaniya na duniya baki daya shak muhammadu amin bin shak ibrahim inyas da kuma shugaban jam'iyyatu ansaruddin attijaniya na ƙasar najeriya baki ɗaya kuma babban khalifan ɗariƙar tijjaniya mai martaba khalifa muhammadu sanusi na biyu da sauran mambobin ƙungiyar jam'iyyar ansar din attijjaniya هلال ربيع فيه al'ummar musulmin duniya baki ɗaya. barka da shigowar watan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tare da fatan allah ubangiji ya ba mu alkhairin da suke cikin wannan wata mai albarka جماله an fari din atijaniya wannan sanarwa ce daga ofishin babban sakataren kungiyar jam'iyyar ta ansar din atijaniya na ƙasa a sayibi alƙasim ya haya yan baghi an ohanni a nafsi wa ohanni a kom. bi zikra maulidi sayidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ونسأل الله عز وجل أن يلهم عالمنا العربي والإسلامي أن يحتفي بهذه الذكرى الاحتفاء الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجعلها عاملا لرأب الصدع وجمع الكلمه والقضاء على الفتن والقضاء على الهرج الذي يتنامى في صفوف المسلمين ويا للأسف <clears throat> ناسين أو متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض أشرق نور العلم والرجاء تقى ألا وألا لا إله إلا الله مات نقودنا الرسول فتبعد وألا وألا لا إله إلا الله أبو بكر الأفضل المعلى المسدد